Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu ɗauke da shirin abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka donald trump ya yi tankaɗe da rairaya game da sunayen mutanen da zai zaɓi babban alƙalin kotun kolin amurka daga cikinsu inda yanzu mutane biyar suka rage kuma biyu daga cikinsu mata ne ya ce ranar tara ga watan gobe zai bayyana wanda ya zaɓa shugaba trump ya gabatar da sunan mutumin da zai gaji babban alƙalin kotun kolin amurka anthony kennedy wanda yake shirin yin ritaya. shugaba trump ya gaya ma manema labarai a cikin jirgin saman fadar shugaban kasa na air force one juma'a wato jiya juma'a da cewa mai yiwuwa ma ya fara tambayoyin tantance mutane biyar din a wannan karshen makon a bedminster new jersey inda zai ɗan huta da iyalinsa a gandun wasan kwallon golf dinsa trump ya ce daga cikin tambayoyin da zai yi ma mutane biyar din babu batun sanin matsayin su kan damar zubar da ciki wanda tuni kotun kolin ta yanke hukunci a kai ba a baya wasu mayaka dauke da bindigogi da kayan fashe-fashe sun kai hari kan wata hedkwatar rundunar sojin kasashen wani yanki na afirka wadda ke tsakiyar kasar mali suka hallaka sojoji biyu da kuma wani farar hula maharan sun tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota inda suka lalata mashigar hedkwatar sojojin kungiyar kasashe biyar ko g5 na yankin sahel sannan suka shiga ciki suka yi ta buɗe wuta rundunar ta g5 sahel sojojin gamayya ne na kasashen afirka da ke yankin sahel wadda aka kafa bara saboda ta yaƙi masu da'awar jihadi rundunar ta kunshi sojoji dubu biyar daga kasashen burkina faso da chadi da mali da murtaniya da kuma jamhuriyar niger Chairman ɗin ƙungiyar shugaba Isuhu Muhammadu na jamhuriyar Niger ya tabbatar da adadin mace-macen. Jami'ai a Mali sun ce su ma maharan an kashe biyu daga cikin su a musayar wutar da aka yi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata raɗe raɗin cewa akwai wani shiri na gaggauta janye Amurka daga ƙungiyar cinikayyar duniya WTO. lallai kan kungiyar wto na mana rashin adalci abinda trump ya faɗa kenan ma manema labarai a cikin jirgin sama na air force one a kan hanyarsa zuwa new jersey daga maryland to amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye amurka daga kungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikaya tsakanin ƙasashen duniya sai trump ya ce ba dai yanzu ba to amma ya zama wajibi kungiyar ta mana adalci wata arangamar gamar da aka yi tsakanin falisinawa da sojojin isra'ila a kan iyakar da ke kudancin zirin gaza ta kazance zuwa jiya jama'a, inda har sojojin isra'ila suka kashe falisinawa biyu a cewar ministan lafiyar yankin na falisinu da kuma jami'an asibitin gaza mai magana da yawon ma'aikatar ta lafiya a gaza ashraf al-qudra ya ce an harbi wani yaro ɗan shekaru sha uku da haihuwa daura da garin Hani yunis da kuma wani ɗan shekaru 24 daura da garin rafa an kuma raunata mutane 130 a wannan fafatawar ta je jima'a cewar ma'aikatar rundunar sojin isra'ila ta ce dubban falisinawa ne suka shiga abin da ta kira mummunar zanga-zanga je jama'a inda suka aikata abin da ta kira nau'ukan ta'addanci kala-kala sojoji na isra'ila sun faɗi a wata takardar bayani cewa an jefa musu wani gurneti kuma sai da sojojin na isra'ila suka yi ta fitattakar falistina masu yunkurin ƙetare kan iyaka jiya jama'a wato kwana guda bayan da wani ɗan bindiga ya kashe biyar daga cikin takwarorin aikinsu ma'aikatan wani gidan jarida a nan amurka sun wallafa jaridarsu inda suka bayyana masifar da suka gani a gidan jaridar sanadiyar harbe harban taken jaridar ta capital gazette wadda ke anopolis headquarter jihar maryland shine an kashe mutane biyar a kapital waɗanda suka rubuta labarin sun haɗa har da abubuwan da suka gani a yayin harbe-harben tuni dai aka kama wanda ake zargi wato jared ramos a jiya juma'a kuma ana tuhumarsa da aikata wasu manyan laifuka biyar da suka jibanci kisan kai kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. sai ku ce an tashi kallau sauraro barkanmu da haduwa wannan safiya ta asabar barkanmu da warhaka sannan kuma da fatan ana cikin koshin lafiya daga abari ya huce malama daula barka dai to barka ka dai usman ina kwana lafiya lau ina fatan mun tashi cikin koshin lafiya alhamdulillah to da fatan kima kina lafiya lafiya to bari mu barki ki fara da gaishe gaishen amma dai kin tawo da labari ko a na zo mana da labarai yawwa wasu ne ma masu sauraron mu ne suka aika mana da labarai har guda biyu yawwa to kuma duka labaran fulani ne amma gaskiya eh. ba zan faɗa guda biyun gaba gaba ɗaya ba eh, zan karanta guda ɗaya eh. sai na ƙara samun na bare bare tukuna sannan ai ɗaya kan fulani su ce kullum ina sokar su to shi kenan to bismillah fara mana da gaishe to bari in fara da gaisuwa ta musamman akwai wani cikin masu sauraron mu jiya Usman mm. an tashi aiki kenan na ɗauka jaka zan wuce gida sai mm. wayar ofis ɗin mutum sai ta ringin shine da waya ta kaɗa sai ibrahim jarmai ya ansa sai ya mm. mika min waya to wani ne ya waya musamman mm. ya aika mana email maybe ba mu samu mun gani ba eh. sunan shi to saboda yana matukar bukatar a eh. gaishe shi a cikin wannan shiri namu eh. to musamman ya kira mu don haka mutane duk wanda yake bukatar ya aika gaisuwar shi ko mm. ta wayan mu ma za ku iya samun mu To sunan wannan mutumin Ahmad Dan Bauchi. Mhm. To Malam Ahmad gaisuwa ta musamman gare ka zuwa wannan daga wannan filin namu na abari ya huce. Sai kuma yana mika sakon gaisuwar shi zuwa ga Shehu Musa mhm. Liman Taila mm. Tare da Sakatare General Inuwa Gwate Gomau. Mm. so da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya eh to alhamdulillah Allah ya sa mm. Mm. to bari na garzaya dandalinmu na facebook ko facebook domin mika eh. saƙon gaisa gaishen mu to bismillah To gaisuwar mu ta farko na abarin ya huce zuwa ga ah, Abbas Yusuf tare da Jibrin Umar na Basa tare da kuma Najib Bammali. Gaisuwar fata alherin a ya huce zuwa ga Tasu Musa tare da Bashir Tsalha da kuma Aminu Tanimu. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Muhammad Malanta. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Yusuf Kuyambana tare da Jafar Ahmad da kuma Awalu Mabo Awalu. tare da Mustapha Suleiman. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Uba da mm. Lawal Bala Azare. To sai takardar da ke hannuna ta ƙarshe ita ce zuwa ga Habu bulo Sai kuma fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Yahaya Sodoro. Mm. Allah sa tuna faɗi wannan samun sunan daidai To fata alherinmu na karshe zuwa ga Nazib Abba tare da Sama'ila Muhammad. To Madalla Daula. To amma kafin in je cikin shirin akwai saƙon da wani masoyin wannan shiri kuma ɗaya daga cikin wanda muke ɗan tuntuɓa wani lokaci a Sudan wato Salman Alfarisi game da rasuwar matarsa da ya aiko da jajantawa wa kansa da mu da muka yi wannan rashi tare da shi domin kuwa eh, rashin da aka yi masa duka ya shafe mu gaba ɗaya na rasuwar matarsa wanda ga sakon da ya bar mana. Hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al'umma yan uwa musulmi. Ina sanar da kuni Salman Alfarisi daga nan kasar Sudan. A yanzu da misalin karfe takwas na maricanin kasar Sudan din nan wato yau Lahadi 24 ga watan shida wato ƙasar 'yan mintuna kalilan Allah ya karɓi rayuwar matata malama abir abdallah sale ta rasu anan cikin garin fashir da ke lardin darfur sakamakon wata doguwar rashin lafiyar ta kwashe tana yi ita malama abir abdullah sale dama ita ce amarya ta wadda na aura kwata kwata ma a hannuna watannin ta takwas kuma ita ce jerin mata na na uku da allah ya karɓi rayuwarsu suna hannuna da haka yan uwa da abokan arziki da masoya ku taya ni da addu'a rashin wannan baiwa allah da na yi a matsayinta tana amarya yar wata takwas da zuwa hannuna allah ya karɓi rayuwarta ni ne salman alfarisi daga nan kasar sudan To Allah Ubangiji ya mata rahama Allah ya sa ta huta kuma Allah ya ba shi haƙurin rashi kuma amin muna maka ta'aziya ya zo Allah ya kyautata namu ƙarshen amin amin to sannan kuma akwai sakon taya murna na auren da ake ɗaurawa yanzu haka da na san ke ma ba zai rasa shafar ku ba ah, sosai ko <laughs> Ya to muna mika <laughs> sakon taya murna na aure da ake hidimarsa yanzu haka ta mm. Hauwa Indimi da angonta angonta kanina ba yawo muhammad uh, yar aduwa to allah mm. ubangiji ya sanya alheri ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari to amin ya rabbil mm. alamin Yawwa da duk ma waɗanda suke aure allah ya yi da nufi kuma ya ba su a ta gari da zaman lafiya mm. to sai kuma in shiga sakon gaishe-gaishe da zan fara da baba sama'ila ɗan mutan dutsen ma mm. sai kuma rayanu musa lere a jihar kaduna sai kuma matsalaka shafin majalisar facebook na abari ya huce din wanda zan fara da gaisuwar habu bulo sai kuma yahaya sorodo da kuma sama'ila muhammad sai abati adamu giyaɗe da anas isa sali sai muhammad Muhammad Sanusi Wagi da Musa Adamu sai Yusuf Sani sai Anas Isa sai kuma Kabiru Idris Muhammad tare da Aliyu Liman Zagga da kuma Sha'aibu Giyaɗe sai Gasar Fata Alhina Abul ya huce zuwa ga Abubakar Sadiq da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga nan kuma sai mu tsallaka zuwa ga Babson Baba da Sani Biliya sai Ibrahim Shehu da kuma Umar Nura Funtuwa sai Gasar Fatan Alhina Abul ya huce ne daga ƙarshe zuwa ga muhammad sahabi da hassan sulagarku da ibrahim suma'ila da nura jibrin sai kabiru ibrahim da kuma ishaka sikdiya sai bala ana amuza sai kuma baba ana kawu sai kuma abba abubakar rufe da aliyafi garba da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. To amin. Daula jamu mu je mana. To mu Malam Usman. Ba a cinya turangi Sarah. Yeah. I sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto sare sare daula kin ce kina da labari barkanmu da mm, dawowa ina da labari to muna jinki ku gyara zama ku kasa kunnuwanku mm-hmm. <laughs> labarin dan filla ne kamar yadda na ce dai mm-hmm. to wani dan fulani ne mm-hmm. ba filata ne dan mm, uwana dan uwanka mm. to sai ya zo yana tafiya sai ya zo bakin titi inda zai tsallaka titi titin mota titin mota to mm. ina jin ƙila dai bai tsaya ya lura ya kalla hagu da dama ba mm. daga ban shi kawai sai ya afka kila ana ta maganar zuci mm. sai ya afka kan titi yana afkawa kan titin nan kuma sai mota ta kaɗe shi bujib mota ta banke shi eh. to da mota ta banke shi dan fulani sai ya sume eh. bai dai farfado ba eh. aka kai shi asibiti to yana asibiti kwance a gadon asibiti likitoci na kan shi haka ana mashi hmm. aiki sai aka samu eh. cikin ikon Allah sai dan fulani ya farfado hmm. hmm. to yana samuwa sai ya bude idan shi yana bude idan shi mai zai gani sai ga likitoci biyu a tsaye a kan shi da fararen kaya to fa ya kalle su ya kalle su ya bude ido ya ƙara kallo eh. ya rufe ido ya ƙara bude ido sai ya ga likitoci suna nan dai da fararen kaya. sai suka ce mashi dan fulani me sunanka eh. ya kalle su ya kalle su ya ce to Ni dai a duniya mm. Isa ake kira na. Amma kuma a yanzu. <laughs> Ya zo lahira ke <laughs> Ya zo lahira. Ya ce amma a yanzu kuma sai abin da kuka ce. Eh, Kurungus. <laughs> Kurungus. Wanda kan ya ɗauka mala'iku ne. A to aikin san kin san in ka suma eh, ba ka sanar a ina kake. To sai sunan da suka eh, raɗa ba shi kenan mala'iku. To wallahi Fulani na jinki suna bin ki bashin na bare bare. Ba ruwa na suna bin ki bashin na bare bare. halila yau eh. akwai guda ɗaya amma sai eh. mako mai zuwa idan Allah ya kai mu saboda karancin eh. lokaci ila kamun nan ma mun ƙara samun na bare bare sai a hada a mm, ƙara ina ma da na bare bare na bar ku ne in ga gudun ruwan ku mm, ba dai haka kuke mu gani ai <laughs> Allah ya kai mu mako mai zuwa to amin amin yanzu kan dole mu lallaba kuma mu tattara ina mu ina mu da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koyaushe kuma muna godiya sosai da jimirin sauraro aiko da sakonni da makamantansu da gaishe-gaishen to dole dole mu tattara tattara ina mu ina mu a nan sai wani makon ma juyo ko? To a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Muke cewa sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na a bari. Yahuci. huce. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.